ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين حقيقه mun tseratar da bani isra'ila daga azaba ta kaskanci ta yadda fir'auna da mutanensa suka kasance suna kashe musu 'ya'yansu maza suna kyale 'ya'yansu mata